الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابته السادات الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ينوى تارير jigajigan matattala mayaɗa addinin musulunci a ƙarƙashin tafarkin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam manya da matsakaita da kanana ina yi muku gaisuwar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullah bayan wannan kuma ba sabon abu ba ne mun yi kwana biyu ana gudanar da wannan aikin an saba an san shi shi gaba ne za a yi doriya ne akan da aka aje yazo da sahi muna fata abubuwan da aka yi nan gaba Allah ya amfane mu da su ya sa zama karfafa imanin mu da halayen mu na gari cikin abin da aka shirya a karantar cikin wannan samina ko a yi tambihi a yi fadakarwa don an ce wa zakir fa da zikira fa'ul mu'minin tunatar da ku ne ake yi ba karantar da ku ba saboda wasu kusan shekara talatin ishirin goma sha biyar suna wa'azi don haka cikin abin da aka shirya za a yi tunatarwa akwai gabatar da fefawar da ke magana akan al'akalakul hamida min addu'ati ila al-mada'umiyin ɗauka halaye na gari daga waɗanda suke masu wa'azi har su kai ga waɗanda ake kira zuwa ga hanyar Allah dama an cewa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat wa in humu zahabat akhlaquhum zahabu don haka wannan fefa kuma Allah ya kadiri an yi sa'a da wanda ke gabatar da ita ba sai na yi ne a zai da kuka yi na ɗabi'a imar masa mai gishiri da gishiri nai da baɗi nai da komi wallahi da haka malam ibrahim jalo jalingu shugaban majalisar malamai duk mutumin da ya isa matsayi ne kai jagoranci kungiyar jama'atu da jami'a suna ta Najeriya to bai kamata a ce wai sai an to an ce wanda ai kaza wanda yayi kaza wanda yayi kaza ba dan haka Allah ya yi masa sa'a fefa kuma Allah ya yi mata sa'a ɗalibai waɗanda adda kunnuwa masu kyau da zukata masu kyau muna fatar doktor Allah shi maka jagora ya yi maka tanyo ya abin da ya gudana bisa ga hanyar neman yarda Allah da ki da ikhlasi ta fado bisa ga kunnuwa waɗanda suke masu tsarka kan zukata a samu a ɗauka kuma a je a yi aiki akar makallahu taqaddam mashkuran الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka ‘yan wa da muke cikin wannan masallaci shugabannin kungiya na ƙasa da na jiha musamman a sheik abubakar jiro abdullahi wanda yake shine national chairman na working committee na wannan kungiya tamu kuma jakadan ƙungiyar izala a ƙasashen duniya yawancin jakadu mafi yawa ko jakada akan ajiye shi ne a ƙasa guda wani lokaci akan tara wa jakada ɗaya ƙasashe biyu uku amma gaskiya shi shi ne jakadan ƙungiyar izala a dukkan ƙasashen duniya ah, shugaban kungiya ko shugaban riko na wannan kungiya reshen wannan jiha jihar kebbi alhaji abdullahi abdulmalik digi sannan ɗaya daga cikin manyan malumanmu kuma jagorori dottawa cikin dottawan wannan kungiya national level da ma state level sheikh imam aliyu ladda bunza da sauran yan wanda suna da yawa jagorori masu kai kawo a daraktan yan agaji ya kamata mu ambace shi ɗazu daraktan yan agaji na nan jihar da sauran jama'a da ake tare da su a nan muna muku sallama irin ta musulunci a wannan dare na asabar daren 22 ga watan rajab hijira 1442 wanda ya dace da daren 6 ga watan march a zar 2021 Allah maɗaukakin sarki cikin ikonsa da minnarsa ya ba mu wannan dama na haɗuwa a wannan wuri ƙarƙashin wannan tsari da aka tsara na samina ƙarƙashin jagorancin a wannan jiha ko rashin wannan ƙungiya na wannan jiha muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya mana jagora cikin wannan zama namu ya sa kada mu ce komai sai abin da yake shine daidai a shari'ance sai abin da zai yarda da Allah maɗaukakin sarki sai abin da zai dace da alkur'ani da sunna kamar yadda kuke gani ah, taken wannan takarda wannan fefa. Shi ne tasirin haƙuri da kyakkyawar mu'amala wajen ci gaban da'awa haka taken wannan fefa yake an fassara wannan zuwa harshen larabci da cewa asabru wal akhlaqul hasanatu wa asaruha fi izdiharid da'wa wannan fefa mun yi ƙoƙari domin mu ga cewa ba ta yi tsawo sosai ba an takaita ta kuma ta ba da risalar da ya kamata ta bayar za ga cewa ta tattari mukaddima mukaddima take magana kan muhimmancin da'awa ita kanta sai kuma الدعوة الناجحة تحتاج إلى صبر وحسن خلق دعوة مجن haƙuri تتبس تنابكات yinta دقمينتا دقما kyakkyawar ɗabi'a sai alkhulqul hasanu amilun muhimmun fi jazbin nasi ila da'iyati wata ta'assurihim bihi kyakkyawar ɗabi'a wani abu ne wanda yake muhimmi cikin jan hankulan mutane zuwa ga mai yin da'awa da kuma wato su tasirantu da mai wannan da'awa sa'an akwai abin da muka rubuta cewa ƙalar hafizu ibrahim fi diwani maganar mashurin sha'irin nan na ƙasar masar hafiz ibrahim daga nan sai abin da muka rubuta mata laharar nasu su'an fi akhlaqid da'iyati ibta'adu an duk lokacin da mutane suka fahimci wato mummunan hali daga mai da'awa to sukan yi nesa da shi abu na ƙarshe ko na kusa da na ƙarshe unwanin da muka yi da cewa nabiyuna muhammadun huwa alqudwatul musla fi husnil khuluq annabi sallallahu alaihi wasallam shine abin koyi na kololuwa idan ana maganar kyakkyawar ɗabi'a sai khatima mukaddima kamar da muke gani ana magana ne kan muhimmancin da'awa da'awa tana da muhimmanci matuka tana da babban matsayi cikin addinin musulunci dalili da'awa ita ce ko kuma ita aiki ne daga cikin ayyukan da aka aiko manzanni domin aiwatar da su cikin al'umma ka iya ce ma dawa ita ce abin da aka aiko manzanni domin aiwatarwa cikin al'umma wannan nuna tabbas dawa tana da muhimmanci akwai ayoyi da yawa irin su wala kalbas na fi kulli ummatar rasulan har zuwa ƙarshen aya irin su kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah har zuwa ƙarshen aya inda Allah ke cewa wal takun minkum ummatun yad'una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf har zuwa ƙarshen aya da kuma hadisin Imam al-Bukhari da sa inda Annabi sallallahu yake cewa ballighu anni walau aya wa hadithu an bani Isra'il wala haraj har zuwa ƙarshen aya waɗannan nasoshi suna nuna muhimmancin da'awa a wannan addini namu domin da'awa shine ko ita ce aikin da Allah maɗaukakin sarki ya kallafa wa manzanni aiwatar da shi cikin al'umman da aka aiko su zuwa gare su ta sai lubbin waraka الدعوة الناجحة تحتاج إلى صبر وحسن وحسن خلق دعوة الناجحة دعوة mai nasara ba wace za su sifantar cewa ba ta yi nasara ba a da'awa mai nasara in dai har za ta sifantu da nasara to tabbas ta tajo ila sabrin tana bukatan haƙuri wa husni khuluqin da kyakkyawar ɗabi'a a cikin unwanin ma kuga an fara da cewa tasirin haƙuri da kyakkyawar ɗabi'a amma abinda muka rubuta kusan ba mu magana kan haƙuri ba duk da na ga haka aka aiko min da unwanin amma na yi tunani na ga cewa a ah, to ai shi kansa haƙuri abin nan unsuri daga cikin anasir da <laughs> kyakkyawar ɗabi'a to saboda haka zai zama bambara kwai a ce wannan babi ne na haƙuri wannan kuma babi ne na kyakkyawar ɗabi'a a'a shi kyakkyawar ɗabi'a ɗin haƙurin nan shi kansa ɓangare ne na kyakkyawar ɗabi'a babu ta yadda za a yi a sifanta mutum da cewa shi ma kyakkyawar ɗabi'a ne idan har baya da haƙuri ba zai yi ba ta amma dai shi haƙuri yana bukatar ya shigo cikin dukkan wasu abubuwa wanda suke da muhimmanci akwai haƙuri yin haƙuri a lokacin bala'i lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya jarrabi mutum da abin da al'adance ba zai so shi ba ko rashin lafiya ana bukata kai haƙuri kada kai hushi da Allah ka ce ko Allah ya mance da kai ko ka yi magani ka yi magani Allah bai warkar da kai ba har yanzu da dai sauran nau'uka na bala'i kamar yadda ayan nan ta suratu al-imran take nuna take magana a kanta a kansa kama suratul baqara la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum suratul Ali imran har zuwa ƙarshen aya saboda haka akwai abin da kira as-sabru al bala akwai abin da ake sa as-sabru alal ibada ai hakuri kuma kan ibada duk abin da Allah ya ce ayi ai hakuri ayi shi ko da ana jin kasala ko da ana jin eh, kamar jiki haka bai kama ba sosai bai ɗauka sosai ba a tilasta ba su a yi shi wani sa haƙuri cikin ibada akwai kuma haƙuri alatar kilmanhiyat a yi haƙuri kan barin abubuwan da Allah maɗaukin sarki ya hana Allah ya hana ƙarya to ka jure ko ana ha maza ha mata kada ka zamanto makaryaci Allah ya hana shan giya ka jure kada ka sha giya Allah ya hana zina ka jure kada ka yi Allah ya hana hasada ka jure kada ka yi duk dai abubuwa da aka hana sa'an akwai da za mu kira shi asabar ala taqiqil ghayatin nabila yin haƙuri domin tabbatar da abubuwa masu kima abubuwan da ya kamata yana daga cikin abubuwa masu kyau ka samar wa kanka abinda zai rufa ma asiri yau idan baka gina baka gina gida baka mallaki gida ba ai ba da zai ce maka saba wa Allah <laughs> matukar dai ba gidan wani zaka kwace ba ka zanna ciki kai dai ra'ayinka ko tunaninka shine ba za ka ta gida da kuɗinka ba kai in an baka ba za ka karɓa ba haya za ka rika karɓa kana biya ba wanda zai ce ma kai haram amma tabbas idan kana da iko ka tsara wa kanka gida saboda ka samu walwala sosai ba kai ba har da iyalinka da sauran al'umma da suke tare da kai ko masu ziyartanka wannan wani abu ne mai kyau yawancin ɗabi'u za su bukaci wannan to amma duk samar da irin waɗannan al'amura ko ka sama kanka abin hawa ko ka sama kanka wurin zama ko ka sama kanka gona ko ka sama kanka duk wasu ayyuka na kwarai ka gina garinku ka gina ƙasarku wa'in abubuwa duk ana kiransu al'adafin nabila abubuwa waɗanda suke masu kima abubuwan da ake bukata masu kima to su waɗannan su kansu ba za a iya samar da su ba sai an yi hakuri sai an jure kawai abinda za mu ce kan haƙuri kenan ah, taba da abinda na faɗaɗin nan ba mu rubuta shi a takarda ba amma abinda na rubuta shi ne haƙuri alaltizamil haƙi wa shinabil abin abinda kawai na rubuta kenan to amma na yi ƙarin bayani a jawabin da na yanzu to sai abin da ya shafi alkulkul hasan kyakkyawar ɗabi'a za ku ga abin da muka rubuta min alkulki fin niyyati ana bukatan kyakkyawar ɗabi'a cikin niyya kyakkyawar ɗabi'a cikin niyya ana nufin mutu ya nisanci riya ya nisanci sum'a da nisanci al'ijab al'ijabu bin nafsi ya nisanci hubbul jahi ya nisanci hubbul mansibi wa hubbul mali ba ta hanyar da ta dace ba wannan suna daga cikin abin da ya shafi kyakkyawar ɗabi'a kan abin da ya shafi niyya wal khuluqi bin nafs haka na akwai abin da ake kiransa kyakkyawar ɗabi'a game da shi kansa mutum game da zatin ka kai mutum abin da ake nufi da tabbatar da ko kuma tabbatar da kyakkyawar ɗabi'a cikin zafi yana nufin a tanazzafu min albagda mutum ya tsarkaku daga albagda gaba gaba da ta saba wa shari'a akwai inda shari'a za ta nemi mutum ka yi gaba da wani domin yana gaba da Allah wannan wata matsala ce daban wal hasad da kuma tsarkakuwa daga hasada wal hikd da tsarkakuwa daga hikdu wal makar da tsarkakuwa daga makirci ta wannan yana daga cikin abin da ke kiransa alkulkul hasan kin nafsi fil nafsi anan bi mana fil zati akwai kuma alkuluku fi suluk kyakkyawar ɗabi'a fi suluk cikin yanayin mutum yanayin maganarsa yanayin mu'amalarsa to shi wannan yana nufin mustum fa ya ko fa ya lisanahu min al-ghiba ya tsarkake harshensa daga ba sada wannan mima da an namimanci wal buhutan wal kadhib buhutan ƙarya plus al kadhib ƙarya da aka sani a dai buhutan <laughs> ƙarya ce amma har da ƙari to فالخلق الحسن من أجمل ما يتهلى به Da'iya? ita kyakkyawar ɗabi'a tana daga cikin abubuwa mafi kyau da mai wa'azi ko da'iya zai adantu da su da'iya ya kamata a ce bayan riga da yake ado da ita bayan wando da yake ado da ita bayan hula da yake ado da ita wannan wannan larura ce tilas ne haka to kuma wajibi ne ya yi ado da me da alkhulukul hasan da kyakkyawar ɗabi'a ya zama tana da kyakkyawar ɗabi'a a takardu da suka wuce an yi ta isharori zuwa ga wannan kyakkyawar ɗabi'a tana da tasiri kamar yadda zamu nan gaba watakila za mu ƙara bayani ah, wannan shi yasa Allah madaukakin sarki sifanta manzonsa da sifa ta yabo ta hanyar yayi ba masa ya tabbatar da cewa ya tabbatar wa duniya cewa lalle shi manzonsa mai kyakkyawar ɗabi'a ce mai kyakkyawar hali ne mutum ya zamanto mai kyakkyawan hali ka zamanto mai kyakkyawan hali hatta makiyanka dole su girmama ka alal kalli cikin zukatansu <laughs> kwarai da gaske mu membobin kungiyar izala ai muna da babbar hujja kan haka shek abubakar mahmud gumi <laughs> duk wanda yake ya lura da sirarsa ko ya san shi ya san babu shakka shi wato wata alama ce babba game da sifantuwar da'iya da kyakkyawar ɗabi'a kuma mun ga tasirin har yau har gobe har jibi abin zai ci gaba da tafiya ba ka cewa ya zarce kowa karatu a najeriya shi ba zai riya wannan ba duk wanda suka san shi ba za su riya wannan ba amma dai cikin fitattu yana da wahala ka ce an samar da wani mai kyakkyawan ɗabi'a mai kyakkyawan mu'amala irinsa kuma shi yasa watakila tasirinsa a cikin mutane a cikin al'umma ya zarce tasirin waninsa Allah ya sifanta annai Muhammad ya ce wa innaka la'ala khuluqin azim ayan nan ya ce shekul Islam Ibn taimiyya kamar da ya zo cikin Majmu'ul Fatawa mujalladi na goma shafi na ɗari shekul islam yana cewa wa amma alkhuluqul azim alkhuluqul azim ɗabi'a babba ma'ana kyakkyawar ɗabi'a da ta zo cikin alkur'ani suratul qalam alladhi wasafa Allah biha Muhammadan wacce Allah madaukakin sarki sifanta Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ita fa huwa dinul jami'u li jami'i ma amara Allah bihi mutlaqan shine addinin nan da ya haɗa dukkan abin da Allah ya umarni da shi mutlaka dukkan addinin nan da Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad yana dabbaka shi yana kansa yake ba ragi ba ƙari ba gidi haka za ƙala mujahid wa ghayruhu ibnu taymiyyah yace haka tabi'i mujahid wanda sananne ne a ilmin tafsiri domin yana daga cikin manyan almajirin sahabi abdullahi dan abbas haka ya fassara alkhulqul azim ba ma shi kaɗai ba hadda waninsa wa huwa tawilul qur'an mana ibn taymiya ya ce to abinda maganar Allah take nufi alkhulqul azim da kuma maganar mujahid da ya ce addinul jami'u li jami'i ma amara Allah bihi mutlaqan ma'anar wannan shine tawilin alqur'ani wato fassara alqur'ani aikace kamar wani ne ya ce maka yayi amfani da wasu lafuza ya ce sunanka Muhammad ya ce Muhammad zo karbi wannan kuɗin ka je kasuwa ka saya mini abu kaza ka dawo idan lafuza ta yi sun kai harufan da ke cikin su wannan lafazi ta yi harufan da ke cikinsa sun kai goma ko goma sha biyu fassara su shi ne ka karbi kuɗin ka taka da kafa ko ka hau keke ko ka hau mashin ko ka hau mota ka je kasuwa ka sai abin da za ka saya ka dawo ka kawo masa in kai haka ka fassara wa wa'innan lafuzan Shi shine ma'anar tawili da ake yin fi anan Muhammad je ka zanna kai da aka umarce ka fassara wannan jumlar shine ka je ka zauna aikace in ka haka za a ce ka awwala ko ka yi tawilin maganar wanda ke baka umarni shine huwa tawilul qur'an kama kala da Aisha radiyallahu anha kamar da nana Aisha tace cikin wani hadisi da aka sani ta ce kana khuluquhu alquran nabi annabi sallallahu alaihi wa ya kasance alqur'ani ɗabi'ar alƙur'ani eh, annabi ita ce alƙur'ani ɗabi'arsa kenan inda alƙur'ani ya ce a tsaya nan zai tsaya inda alƙur'ani ya ce a zauna nan zai zauna inda alƙur'ani ya ce eh, kada a tafi to ba zai tafi ba umarni na alƙur'ani da hani na alƙur'ani shi ke ɗabbaka ɗabi'arsa kenan kuma kowa ya ƙoƙari ya ɗabbaka wannan ya jure shi ma kulukinsa ya zama mai ya zama alƙur'ani وحقيقته المبادرة إلى امتثال ما يحبه الله تعالى بطيب نفس وانشراح الصدر ابن تيمية حقيقة وانا شين المبادرة wato mutum ya zabura zabura zuwa ga aikata ma yuhibbuhullahu abinda Allah ke so ta'ala bi tsibi nafsin kai kana jin ranka na son abin wan shirahi ka ji kuma zuciyarka ko kirjinka na buɗe baka ji an kuntata maka ba domin wanda zai yi sallah yana jin an matsa masa wannan musuluncinsa da saura ko zai azumi ya ganin cewa shi kai an matsa masa ya za a ci haka wahala a ci ba zai ci abinci ba zai sha ruwa ba wani azuminsa bai zama to cikakke ba ah, imamu tirmidhi cikin sunan ɗinsa hadisi na dubu biyu da biyar ya ruwaito daga abdullahi ibn al-mubarak abdullahi ibn al-mubarak yana daga cikin mashahurin salaf wanda aka san su da yawan hikimomi da yawan ilmi da yawan basira da sauransu to imamu tirmidhi ya ruwaito bayaninsa kan kyakkyawan ɗabi'a in ka saurari wannan bayani sa'annan kai muraji'ar kanka kaga cewa kana da irin kana kan wannan yanayi to muna muna maka fatan cewa kana da kyakkyawar ɗabi'a Abdullahi ibn Mubarak yace huwa basdul wajhi wa bazlul ma'rufi wa kafful adha kalmomi ne guda uku basdul wajhi sakin fuska mutum ya sake fuskansa wa bazlul ma'ruf da kuma yin abin da ya dace da shari'a maro. wa kafful aza da kuma hana cutarwa kiska kullum ya zamanto tana sake sannan kuma ba ka aikata komai sai abin da ya dace da shari'a sannan duk abin da bai dace da shari'a ba kana yaƙi da shi ba za ka kusance shi ba kana tunkuɗarsa kana dai yaƙi da abin wannan shi ne alkhuluqul hassan cikin bayanin abdullahi bin mubarak ibn taymiya ya sake cewa cikin littafinsa az-zuhd kamar da kuke gani az-zuhd wal wara'u wal ibada yace jima'ul khuluq al-hasan ma'an nasi wato gamayyar kyakkyawan ɗabi'a cikin mu'amalantar mutane أن تصل من قطعك بالسلام والإكرام والدعاء له والاستغفار والثناء عليه والزيارة له Ibn Taymiyyah ya ce gamayyar kyakkyawan ɗabi'a tare da mutane wato ɗabi'a ka nuna wa mutane kyakkyawar ɗabi'a gamayyarsa ne ka sadar da man qata'aka ga wanda ya ƙaurace maka ya yanke zumuntarka to ka sadar da zumuntar gare shi bis salami ta hanyar masa sallama ko ka haɗu wal ikrami da girmama shi wa du'a ilahu da masa addu'a masa fatan alheri babban addu'a ka masa fatan shiriya ya zama to yana kan siratul mustaqim wal istighfar ka nema masa gafara Allah ya gafarta masa kurakurensa wasana'i alai idan magana ta haɗa kada wani a kansa ka yi ƙoƙari ya zamanto ka ba masa wa ziyarati lahu da kuma masa ziyara sannan har yanzu wa tuɗiya man haramaka min at-talim wal manfa'ati wal mali sannan ka bawa wanda ya haramta maka Minat ta'lim wanda ya haramta maka koyarwa kai in kana da iko koya masa wanda yake koya maka wal manfa'a wanda ke da iko ya amfanar da kai amma ya ki amfanar da kai kai in kana da iko amfanar da shi na'am wal mal haka nan ko abin da ya shafi dukiya wannan da ikon baka dukiya kasa baka kai in kana da shi ba shi wata ko amman zalamaka fi damin aw malin aw irdin hakanan kuma yin afuwa ga wanda ya zalunce ka fi damin sawa'un cikin jini ne akwai jinin ɗanka a kansa ko jinin mahaifinka ko wani abu dai mai kama da haka ko jininsa shi kansa ka taɓa yanke masa yatsa ka yanke masa hannu ko wani abu mai kama da wannan to idan kana da iko ka yafe masa au malin ko ko ya karbe maka wata dukiya ta hanyar zalunci au irin ko ya ci mutuncinka ya zage ka ko ya ma wani sharri ka masa afuwa to ibnul qayyim ba za mu karanta maganarsa gaba ɗaya ba amma takaitaccen maganarsa shi anan tana da muhimmanci an koma gida sai a bita a hankali shi abin da ya gaya mana shi ne a cikin littafinsa madarijus salikin ya ce husnul khuluqi ya ƙumu ala arba'ati arkanin kyakkyawan ɗabi'a tana tsayuwa ne akan rukunai guda hudu rukunai guda hudun su ne waɗannan asabru haƙuri waliffatu da kamun kai wa shaja'atu da jaruntaka nuna jaruntaka ba nuna jaruntaka kawai a filin dambe ba a ko'ina wani ya zalunce ka kai haƙuri ma ka yafe masa shi ma jaruntaka ne a ga wani abu haka na galala na abin nan ka yi haƙuri ka ƙi taɓawa wannan jaruntaka ne wal'adlu da adalci saboda haka duk wanda ya zamanto ya tara haƙuri yana da haƙuri sannan yana da iffa kamun kai kamun kai cikin mutunci ba zai zamanto mazinaci ba mai zubar da mutuncinsa hmm? ba zai zamanto maroƙi ba roƙo da zuwa masa da mutunci da sauran abubuwan na iffa da kuma shaja'a da muka yi bayaninta da adalci to babu shakka duk wanda ya tara waɗannan to yana da husnul khuluqi to mu ga abin da muka ce ba na mun kawo manganun wayannan maluma na ce wa jima'u zalika kullihi qauluhu ta'ala idan kana son ka ga ka tattara duk nassoshin da suka kunshi wannan husnul khuluq din to dudu’in nan ayoyi فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك har zuwa ƙarshen wannan aya ku dubi irin abin da Allah maɗaukin sarki yake ga Annabi sallallahu alaihi wasallam walau kunta faddan ghaliz alqalb lan faddu min hawlik da ka zaman to faddan wani mai wato mai gwaƙin hali mu ce mai mummunan hali mai ji da kansa kana ji da ƙarfin jiki na tuwo saboda haka mutum ko bisa kure ne eh, abin da ya dan taka ka sai ka mangade shi saboda kai ai kai ba isa taka ka ba don kai mai kashi ɗaya ne mai kashi guda kake ko kuma ka ji kana da izza izza na mulki muna yara da a bisa al'adarmu. in kana za ka wuce ƙofar gidan wani ma haka wato sai ka tuɓe takalmi matuƙar mai gidan yana ƙofar gida in ba haka ba za a ce ka taka shi da takalmi to <laughs> wannan dai ba ba ba abin nan ba tarbiya ba ce ta musulunci amma da za ka wuce ɗin baka tuɓe takalmin ka ba za ka ga ya ji sai ya ji cewa an raina shi saboda haka zai ɗauki mataki misali to saboda haka wani saboda kuɗi da yake da shi ko saboda mulki da yake da shi ko saboda ilmi da yake da shi ya rika jin cewa in ma hannu ka miƙa masa don ka yi musafa da shi kamar kare na shi saboda ka zai ɗauki mataki ko matakin ya daina kulawa da kai ko matakin ya sa a cutar da kai a aikace ko wani abu mai kama da wannan Allah maɗaukin sarki yana cewa walakun tafas faddan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik da ka zamanta wani faddi mai gwabin zuciya lan faddu min haulik da sun watse maka da sun watse maka ko da jikunansu ko su watse maka da da tunaninsu da zukatansu saboda haka wannan aya aya ce da ya kamata mu rika tunawa da ita mu rika maimaita ta mu masu da'awa mu santa sosai mu saba da ita duk lokacin da wani abu ya taso mu yi ta cikin tunaninmu cikin hankalinmu domin mu koma mu shiga taitayinmu kamar inda Allah ke cewa khuzil afwa wa bil urfi wa arif anil jahilin kamar inda Allah ke cewa wala ya'ta li ulil fadli minkum sa'a. cikin suratul nur wannan aya dalilin sauƙuwar saboda abin da ya faru hadithul iski akwai misbah misbah din nan dan wane na jini ga sayyidina abubakar as-siddiq al-akbar kuma a gidan sayyidina abubakar yake abubakar shi ke daukan ɗawainiyarsa cinsa da shansa da sauransu yana cikin jama'ar da ke cin albarkacin ah, abin da ke abin da Allah sarki ya yi baiwa ga abubakar da shi na dukiya da da abin hannu da sauransu to amma sai mis da eh, ya zamanto aka samu akasi lokacin da hadisul ifki da munafukai suka ta yadawa cewa abu kaza ya faru da nana aisha kaza kaza saboda haka misda sai ya zama to yana ciki ka sa abun yana da abu ne mai so sosai mai mai tayar da hankali mutumin da kake kaunansa ko kake daukan dawainiyansa sannan kutsum ka fahimci cewa baya tare da kai baya son ka ko baya son masoyanka haka duk abun abu ne mai sosa zuciya saboda haka bayan maganar ikku ta ne Allah maɗaukin sarki ya kubutar da na Aisha sai da na abubakar ya rantse ya ce to shi dai misda ba zai sake taimakawa misda domin misda ya ci mutuncin kasa da yake kauna na Aisha kuma cin mutuncin da na Aisha irin wannan hanya zai taɓa mutuncin abubakar ɗin ma shi ne Allah ya ce a a wala ya tali ulil fadli minkum wasa'a ulil fadli minkum ma'abuta falala daga cikinku da dukiya kada su rantsi, su ce an yi ulil qurba wal masakin kada su rantsi kan cewa ba za su ci gaba da taimakawa ba za su ci gaba da taimakawa da dukiyoyinsu ba su taimakawa yan uwansu na jini irin su mista wal masakin da masu bukata miskinai wal muhajirin da muhajirai wanda suke ba su da komai a hannayensu mm, wanda suka hijira fi sabilillah Allah ya ce wal ya'fu wal yasfahu su ulul fadli was sa'a din nan su rika yin afuwa sannan wal yasfahu su rika kau da kai ga irin cutar da su da wasu kai su yi kamar ba su ci ba Allah sai ya ce ato ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum wallahu ghafurur rahim ko ba kwa son Allah ya gafarta muku ne Kawai da ku tausa wasu wannan aya tana da muhimmanci sosai ga kowane musulmi amma ta fi zama muhimmiya sosai sosai ga da'iya ga mu masu da'awa masu wa'azi saboda haka ita ma kullum mu rika halarto da ita cikin tunaninmu cikin zukatanmu idan lamura sun taso masu kama da ah, abubuwan da muka ambata da ke tada hankali to da sauran ayoyi abu na gaba mun masa unwani da cewa alkhuluqul hasanu amilun muhimmun fi jazbin nasi ila da'iyati wa ta'asturihim bihi kyakkyawan ɗabi'a amil ne wani abu ne mai tasiri ko mai sanya jazbin nasi wato jan zukatan mutane zuwa ga mai da'awa Wata ta'assurihim bihi da kuma koyin su da shi idan mai dawa yana da kyakkyawan hali mafi yawan lokuta mutanen kirki mutanen kirki za su rika ji suna sonsa a zuciyarsu kuma za su rika tasirantuwa da shi wani lokaci cikin maganarsa wani lokaci irin yanayin karatunsa wani lokaci yawan yanayin tafiyarsa wani lokaci yawan irin yanayin maganarsa duka har wato almajirai sukan tasirantu da malumansu ko da wani malaminsu mutumin kirki muna maganar mutanen kirki ne fa ka san bob malima akwai wanda suka suke zurantuwa da shi a mutanen banza an fahimta dunan mu maganar muna magana ne kan mutanen kirki cikin mutanen kirki yawwa amma ta yi dukkan kirkin ka gaba daya shakiye ba ruwan su da kai wannan shi yasa wasu annabawan za a aiko shi zuwa ga mutane su gama yayinsu da wazuzzukansu ba mutum ɗaya da zai amince da su duk da kuma sun fi kowa kirki a wannan a wancan zamanin yawa ta idan kana son ka fahimci wannan ga nasoshin da muka kawo wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a itfa billati hiya ahsanu fa idha allazi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyun hamim wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa dhu hazzin ayar fussilat mashhuriya ce ko ayoyi biyu na fussilat mashurai ne mafi yawan lokuta masu wa'azi sukan ambace su musamman wanda suke wa'azi game da al-akhlaqul hasana mummunan abu ba daidai yake da Da kyakkyawan abu ba daidai yake da mummunan abu ba idan aka cusa maka mummuna a gabanka ko a jikinka to tunkuɗe wannan mummunan ta hanyar yin kyakkyawa ba kai wa kowa komi ba zai zage ka to kai ka ka san kuɗe wannan zagin da ba shi haƙuri kai haƙuri ranka da zai malam kai haƙuri da Allah mai na maka a ba ka min kawai ba ko ka min kaza kaza a to kai haƙuri da Allah kai haƙuri wannan ba ita ce niyyata ba ka ga nan ka tun kuɗi mummuna ta hanyar kyakkyawa to idan wannan za ka yi maƙi yana iya zamantowa masoyi gare ka wannan wani abu ne wanda yake mushahad a cikin ɗabi'ar mutane Ko wani malami abu hatim abu hatim albusti ibn hibban kenan ibn hibban malami ne daga cikin maluman hadisi yana littafinsa sahihu ibn hibban Wancan za a ce rawahu ibn hibban Shi ne mai suna abu hatimul busti a cikin littafinsa da ake da ya sanya masa suna rawdatul uqala wa nusatul fudala a shafi na 64 yana cewa alwajibu ala al-aqili an yatajannaba ila an-nasi an yatahabbaba ila an-nasi bi luzumi husn al-khuluq abinda ke wajibi akan mai hankali shine ya nemi soyuwar mutane ya nemi mutane su so shi ba don fa'idar kansa ba domin a tara masa girma ba a da zamanto dai ya rike gaba da mutane da wasu za su yi abin nan za su yi da shi gabar da aka gina ta kan zalunci domin duk mutumin da yi wani abu da yake aka gina shi kan zalunci babu shakka ya cutar da kansa ya cutar da addininsa da sauransu to kai mutumin kwarai ai baka ba za ka so mutane su cutar da kawunan su ba shi yasa mumini mutumin kwarai kullum shi burinsa shine a cika aljanna din nan duka mu musulmi duk mu tafi aljanna wanda ba musulmi ba abin nan eh, eh, ummatu da'awa su ma su karɓi musulunci duk a shiga aljanna burin mu kenan amma duk da kake ji a zuciyarka kai kadai kawai kake son ka shiga aljanna akwai matsala yawwa ko kai kadai kawai kake so a garin da ka mallaki gida mai kyau a akwai matsala domin mumini ba a zaman tuwa cikakken mumini sai wanda ya so wa dan wansa abin nan da yake so wa kansa la yu'minu akhihi ma yuhibbu li nafsi <clears throat> saboda haka abin da ke wajibi ga mai hankali an ya tahabbaba ila nas ya nemi mutane su so shi ya nemi soyuwa ga mutane ta kaka bilizumi husnul khulqi da lazimtar kyakkyawar ɗabi'a wa tarki su'il khuluqi da barin mummunar ɗabi'a li'anna al-khuluq al-hasana yudhibu al shamsu al saboda kyakkyawar ɗabi'a wato tana narkar da kurakurai da zamanto babu su kama tudhibu shamsu al kamar yadda zafin rana ke narkar da dusar kankara وأن الخلق Sayyi'a la kama العمل كما يفسد الخل asala shi kuma mummunar ɗabi'a yana ɓata aiki aikin kwarai da mutum ya yi mummunar ɗabi'a tana iya ɓata aikin kamar yadda mai za mu ce kunu ko kunu muna kira wani abu kunu haka ko kunun zaki <laughs> ko kunun a ni zan gaya muku abin da na sani ko abin da muke kira kunun zaki akwai kunun goibi ambassador to al'asal idan aka ce ga zuma nan aka ɗauki kuno aka sa cikin zuma an karya masa daraja an karya masa daraja babu kuma wanda zai sai yanzu zai ce ina zo kasuwa ina son zuma sai to amma ga wannan zuma sai dai kuma akwai kunu cikinsa kaga bai zama zuma ba kenan yawwa al-busti ibn hibban ya ce waƙar ta kunin fin rajuli a kulaƙun katiratun salinatun kullum ta yi a samu kyawawan ɗabi'u tare da mutum watakila dukkan kyawawan ɗabi'u ko kuma mashi yawan ɗabi'unsa duk kyawawa amma wa kulukun sayyi'un amma cikin kyawawan ɗabi'un na akwai ta mummunar ɗabi'a to wannan mummunar ɗabi'a ɗaya ɗin nan tana iya bata komai ma Ta hana sauran jama'a fa'idantuwa da sauran kyawawan ɗabi'u. to shi yasa sai mu ce ƙoƙari ya ƙarfin sai ga cewa ya to ma kyakkyawar ɗabi'a ta kowane ɓangare. Shi ne fa yusidul khuluqu sayyi'u al akhlaq Saliya ta kullaha wa an anshadani bagdadi ya ce al baghdadi wani sha'iri mai cike da fusaha. ya ambata mini wani baiti yace khaliqin nasa bi khuluq bi khuluqin hasanin la takun kalban ala an-nas yajr walqahum minka bi bishrin thumma sun anhumu irbaka an kulli qadr خالق الناس بخلق حسن لا تكن كلبا على الناس يجر والقهم منك ببشر ثم سن أنهم إربك عن كل قدر khalifin nas wato ka mu'amala da mutane da kulukin hasanin da kyakkyawar mu'amala wato ɗabi'ar ka cikin mu'amala za ka yi da su ta zama to ɗabi'a ce mai kyau latakun kalban alan nasu yahir karka zamanto tamkar kare wanda kullum babu abin da yake wa mutane sai gurnani gurnani ko yawwa to kar ka zama to kamar kare ai gurna duk kare da cewa mutane gurna ne ai ba wai maratab sai yake yi ba yana nuna musu hushinsa ne ko bai yadda da su ba da sauransu to kar kasance haka ka zama to mai kyakkyawan ɗabi'a mutum ko da baka san shi ba kada ka tsawata masa ka karɓe shi da saskiyar fiska da sauransu walƙahun minka bi bishirin sun masun ka gamu da su kowane lokaci da bishirin da sakikiyar fuska da albishir sun masun daga nan kuma sai ka tsare an humu gabarinsu baka mutuncinka ka tsare mutuncinka a gabansu kar zubar da mutuncinka a gabansu ka tsare mutuncinka an kulle kadir ga dukkan wani abu mai kazanta wayannan batutuka guda biyu suna cike da hikima akwai wasu baituttuka ma nan su ma suna da muhimmanci wanda sha'iri ma'ruf sananne hafiz ibrahim duk wanda ya koma diwanin sa zai tarar da waɗannan baituttuka yana cewa fa fa'iza ruzikta khaliqatan mahmudatan فقد استفاك مقسم الأرزاق فالناس فالناس هذا هده مال وذا علم وذاك مكارم الأخلاق والمال إن لم تدخره محسنا بالعلم كان نهاية الإملاق والعلم إن لم تكتنفه شمائل تعليه كان مطية الإقفاق لا تحسبن العلم ينفع وحده Malam lam yutawwaj rabbuhu bi khalaqi wannan maganganu ne masu kyau suna ɗauke da hikima kuma su tabbas zai tunatar da mutum wato ta yadda zai rika lazimtar wato kyawawan ɗabi'a hafi zana cewa fa'iza rizikta khaliqatan mahmudatan idan aka azurta ka da kyakkyawar ɗabi'a khaliqatan mahmuda to lalle faƙad istafaka muqassimul arzaki tabbas mai riba wa bayansa wato arziki ne jamin arziki arzuka lalle kai kam ya zaɓe ka mutumin da za a ce Allah ya masa baiwar kyakkyawan ɗabi'a an ba shi dukkan alheri su haza hadduhu malum mutane da suke a mafi yawan lokuta ga haka suke fannasu hazzun eh, fannasu haza hazzuhu malun mutane za ga cewa wannan rabon da Allah ya bashi sai ga cewa dukiya ce hmm? wani Allah na bashi dukiya za ku tashi da mutum a zai ku tare ku tashi watakila ma kafi shi wayewa a makaranta ma kafi shi kokari hmm? a firamare kafi shi kokari watakila a sakandare kafi shi kokari amma kafin a jima sai ya zama ya fi kowa kuɗi a gari kai kuma da kwakwalwarka da ƙarfin cikinka da wane ne ana na ta fafatawa ba kuɗi ba kokobo ba haka na faruwa ba saboda haka fannasu haza hazzuhu malun mutane za ga cewa wannan inda ya yi fice ko rabauta shi da Allah maɗaukin sarki shine ta hanyar dukiya. Wannan ilmun, wannan kuma ta yi ilmi ne, shi ma dai tare kuke watakila kafin shi ma basira dan wayewa ko ne abu haka amma kafin a jima sai ga ya zama babban malami a gari ko a ƙasa wannan sai ganin daman Allah ne ta yi ma ya shahara kuma shahararsa ba dole bane ya zama ko ya ka ilimi amma dai ba mamaki watakila an zo wuri a fara bashi wurin zama da sauransu kai kuma gashi dai kai ka sani shi ma san kuma ka shi amma kuma ba wanda ya kula ka to wannan dai haka Allah ke tafiyar da lamuransa ko wada ilmun wani kuma za a ba shi ilmi ya fice cikin ilmi wada ka makarimul akhlaki wani kuma zai fice cikin kyawun ɗabi'a to yanzu mun ya ce mana ga mal dukiya ga ilmi hmm, ilmi sannan kuma ga makarimul akhlaq abubuwa guda uku sai ya ce wal mal in lam tadakhirhu muhassanan bil ilmi kana nihayatal imlaki to ita dukiyan nan da ya fara ambata ga wani abu da ya kamata ka kiyaye in lam tadakhirhu muhassanan in baka boye dukiyan nan ba baka taskance dukiyan nan ba hmm? muhassanan dukiyar ta zamanto an katangance ta bil ilmi da duki da ilmi ba kana nihayatal imlak wannan dukiya sai zamanto kololuwar talauci dukiya da tsabar jahilci sunansa talauci dukiya kenan dukiya ba ilmi kwalwalwa talauci in ji hafis wal ilmu shi kuma ilmin wato na abu na biyu illam hushama shama'ilun hmm, tu'ulihi shi ko ilmin idan shama'ilun kyawawan ɗabi'u taktaniku ba su lullube shi ba tulihi ya zamanto sun lullube shi suna kansa shi ma kana matsiyata ikfaki sai ya zamanto hanyar ko dabbar ko mahayar ikfaki wato faduwa ko rashin cin nasara ya tara ilmi ilmi ne profeso hmm? ya zama modibbo a gari shine modibbo ana magana modibbo ne za mu je malam modibbo ne aka ce modibbo a wasu wurare an kai kwalolwa kenan a za a ce profeso a jami'a to an kai kwalolwa kenan amma profeso ba ɗabi'a ya zama shirme saboda haka la ta sabanna ilma da hu kada ka yi tsammanin ilmi kawai zai amfanar amfani na hakika shi kaɗinsa malam ya tawaje rabbuhu bi khalaqi matukar ba a yi wa ma'abushin sarawani da kyakkyawar ɗabi'a ba ilmi idan babu ba masa rawani ba hmm, da kyakkyawar ɗabi'a ba ya da kima a wurin masu hankali wannan magana ta hafiz kamar da muka ce tana da kyau Ah, akwai asar anan sai ku duba shi asar ɗin ba'ifi ne ga isnadinsa amma hakim da ya ruwaito asar ɗin cikin littafinsa musadrak ya ce ma'anarsa tana da kyau gaskiya ne ma'anarsa tana da kyau a ruwaito asar ɗin daga abu hurairu ya ce manzo Allah sallam ya ce innakum la ta sa'una nasa bi amwalikum Ko ba za ku wadatar da mutane da dukiyoyinku ba ba zai yiwu ba ba wanda ya mallaki wannan dukiya a duniya zai iya cewa sai ya gamsar da kowa da dukiyarsa ba zai yiwu ba to tun da ba za ku wadatar da su da dukiyoyinku ba to ku iya iyawar ku mana falyasa'ahum minkum bas wajhin wa husnul khuluq saboda ku yi kokari ku ga cewa kun gamsar da su da sakin fuska da kyakkyawar ɗabi'a abu na biyu mata hazan nasu su an fi akhlaq iddaiya itta'adu anhu wannan in ku karanta wannan asar din za ku fahimci wannan ina ga sai mu zo na ƙarshe nabiyuna muhammadun huwal na'am nabiyuna muhammadun huwal qudwatul musla fi husnil khuluq da zumo ambaci shek Abubakar Mahmud Gumi babu shakka A da yawa daga cikin ma'anan almajiransa ne kai tsaye ni ma da nake muku magana a nan na nan ɗan saurayi na kan taso daga jalin goni lokaci na zo na yi kwana biyu kwana uku a gidansa na halartar karatukansa na san shi kuma ina jin girmansa cikin zuciyata ina ƙoƙarin tasirantu da shi cikin abubuwa da yawa duk da zai abun yana da wahala babu shakka na san ambasado uwa uba babban yaya Eh, shi abin nan sheik imam aliyu akwai wasu ɗewa wanda suke sun san sheikh abubakar mahmud gumi a nan to amma dai kololuwa ubanmu gaba ɗaya cikin wannan shine annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi sallam. saboda haka wannan babi ko wannan fasli yana magana ne kan irin kyawun ɗabi'un annabi sallallahu ta'ala alaihi sallam a bangarori da yawa shi yasa muka bude maganar da cewa kanar hayatu rasulullahi sallallahu wasiratuhu madrasatan tarbawiyatan khuluqiyatan sulukiyatan azima yawa mun ba da misali muka ce daga cikin wannan muqabalatuhu li muslimatil fathi bi dalaqatil wajhi kun san da irin yadda eh, kafirin makka suka kuntata wa annabi sallallahu alaihi wasallam suka azabtar da mabiyansa shi ma suka yi ta cin mutuncinsa bai ci musu ba bai sha musu ba kawai dai don ya zo musu da addinin Allah kuma alheri ne gare su har dai bayan an yi wahalhalu na shekaru wajen goma sha uku Allah maɗaukin sarki ya ce ya bar gidansa ya bar dukiyarsa da shi da jama'arsa da su koma Madina bayan an dawo Madina an kafa daula shekara takwas ta hijira kun sani annabi ya ya koma makka abinda ake kira fatuhu makka a sulhun hudaybiya shekara ta shida an yi sulhu amma ƙuraishawa sun sun saba sulhun saboda hulafa din su abin nan bani di ibn bakrin ko bani bakrin sun saba wannan sulhu suka tsokane eh, abin nan abokan kawancin annabi sallallahu alaihi wasallam banu khuza'a kuma wannan dama haramun ne cikin wannan sulhu almuhim dai ƙuraishawa sun karya sulhun su a shekara takwas ta hijira a cikin ramadan goma ga ramadan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsara rundunar yaƙi na mutum dubu goma kuma bayan ya fita ya gawa laraban ƙauye su ma su taimaka musulminsu su ma sun zo da gudunwa mutum dubu biyu an samu lunduna mutum dubu goma sha biyu da ita aka tafi fatihu makka alhamdulillah ba wani yaƙi ba saboda allah ya kawo sauƙin abin su shugabannin makka su abu sufiyan da sauransu sun ga sun yau kansu kiyamun laili eh, sun bi ma annabi sun zo tarar da annabi abin nan amar zaharan eh, ya karfi musulunci saboda haka bayan annabi ya shiga makka an yi fathu makka annabi ya yi sallah cikin ka'aba abin nan masallaci ya shiga ka'aba ya ture gumaka da sauransu ya fito shawa shugabannin su sun taɗu a masallaci suna jiran wani hukunci annabi sallam zai musu hukunci ne na a kashe su gaba ɗaya musamman irin su ikrimat ibn abi yana daga cikin wanda suka tinkari rundunar eh, abin nan khalid ibn walid domin annabi sallam ya kasa rundunar kashe uku ce wannan kai kabinan za ka shiga maka wannan kabinan wannan kabinan bayan da aka samu ɗan kirjiya sai rundunar da khalid ibn walid yake jagoranta an samu abin nan ƙurayshawan eh, makka ƙarƙashin ikrimatun na abi jihal wannan wanda ya sa ya kawo dalilin aka kashe su ƙurayshawa har mutum goma sha biyu musulmi mutum biyu to har shi ikrimatun na abi jihal ana nan dai an taru cikin masallaci annabi ya fito ya ce to ma shara ƙurashin. ma ta zunnuna inni fa'ilun bikum ko an ne fa'ilun bikum me yake tsammani yanzu a irin wannan yanayi a wannan rana irin wannan lokaci ne zan muku suka ce akun karim wamna akhin karim kai da ba mu san ka ba face dan wa mai karamci mutumin kirki muhammad ai mun san ka kai mutumin kirki kuma kai ibn akhin karim ne annabi ya ce to dun na yafe muku yanzu kuna nan yantattu kuma ma wani abu da zai kara burge ka annabi ya bar gidansa taban tun da ya yi hijira dole da suka yi hijira yawanci kafirin makka sun gaje gidajensu sun sai da wanda za su sayar sun yi duk abin da suke so annabi da ya shigo makka bai ce zan je gidana ba kowa ne da ke gidana zan kore shi a tanti ya yi cikin tanti ya zanna duk kwanaki kusan makonni uku da ya yi a makka cikin tanti yake ba wai gidansa ya je ya kwace gidansa ba to duk dai irin wa'in abubuwan suna nuna mana annabi sallallahu alaihi mutum ne mai yafiya mutum ne mutumin kirki mai kyawun ɗabi'a mu a matsayin mu na du'at mu yi kokari mu ga cewa mun koyi waɗannan ɗabi'u dama kuma Allah madaukakin sarki ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana na'am kuma na nun sake cewa wata tara min fi tasarrufi alayhi salatu wassalam ma hadib ibn abi balta'a sahabi hadib ibn abi balta'a kisassa sananniya ce sosai kamar da aka sani lokacin da annabi yake shirye-shiryen fatu makka hadib ibn abi balta'a shi ma makka yake hijira yi amma shi ba wai ba quraishi bane bako ne kuma da ya zo Allah ya masa arziki sannan yayi imani dole ya tafi ya bar dukiyarsa sai ya adam fito masa dan tunani haka ba ya kafirce annabi ba amma dai yana gani a to shi yanzu me ya kamata yana tunani dai duk abin da ya ma dai annabi zai je fata makka din nan amma shi bare wata magana da la qaddimu wa la akhiru zai rubuta kware shawa da ba su labarin cewa annabi dai na kimtsan yaƙi ya yi ko makka zai tafi ya yi wata wani wuri zai tafi ba da ya tabbas shi bai sani ba yana sane da cewa makkan za a tafi shi bukatansa shi ne idan sun je sun ga wannan takarda za su za su ce to ashe haɗin dai yana ɗan ƙoƙartawa abin nan saboda haka iyalin da ya bari da dukiyarsa bai kamata a ce mu cinye ta ba shi tunaninsa kenan duk da kuma wannan aiki babu shakka a zahirinsa aiki ne wanda yake mummuna da yake karo da asalin abin da ake ce masa imani da Allah da kuma imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to bayan abin da ya faru ya faru annabi sallallahu ya tura az-zubair ibn al-awwam da ali ibn abi talib da miqdad bin ma'adi karib su je su samu wannan matar su karbi wannan takarda kuma suka je suka yi haka suka dawo annabi sallallahu wannan takarda aka bude takarda aka karanta annabi ya kira haɗi me yasa kai haka haɗi bai wannan bayani an samu wasu sahabbai kamar su Umar ibn al-Khattab cewa kawai a ba su dama kawai su su su abin nan su hukunta shi annabi ya ce a ai hakuri a yafe masa kuma ai hadin ma tare da shi aka yi yakin bada. to wannan dai yana daga cikin sassaucin annabi sallallahu alaihi wasallam da kyawun ɗabi'arsa da ya kamata mu kwaikwaya. haka nan na'am وفي تجاوزه نقفوله في غزوة ذات الرقاع lokacin da النبي sallallahu alaihi عليه suka je wata gazuwa gabas da makka da eh, gabas da madina da aka kira zatun riƙa suna dawowa to cikin rana ne saboda haka suka ga cewa ya kamata su huta saboda haka aka sauka da dabbobi sabai suka nema annabi sallallahu eh, wato itaciya mai inuwa sosai shi ma ya kwanta yana hutawa har ma bacci ya ɗauke shi bayan ya rataye takobinsa ɗaya daga cikin mashirkai sai ya zo ya ɗauki takobin ya zare takobin annabi na farkawa ya ga mutum da takobi a zare yana kansa kuma ya duba ya ga takobinsa ne kaga shi ba da wani abu da zai kare hannu kansa kenan wannan kafir yake cewa to yanzu wa zai iya kare ka daga gare ni annabi ya ce Allah Allah ne zai kare ni annabi na faɗin wannan kalma ɗaya kalma biyu kalma uku sai takobin nan ya faɗi annabi ɗauki takobin sai ce to kai kuma yanzu baka da komai a hannunka kai kuma yanzu wane ne zai kare ka daga gare ni to sai dai ba da hakuri ce kai hakuri kai dai <laughs> ina roƙo kai hakuri annabi ce to za ka musulunta a tashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah yace ani ba zan musulunta ba amma dai ina baka haƙuri kuma ne zan ma alkawari ni dai ba zan yaƙe ka ba kuma ba zan taimaki mai yaƙar ka ba annabi ya ce to na yafe maka ya da sauran sahabbai ya ce ga abin da ya faru ga abin da ya faru to wannan duka yana wani irin kyawun abin nan ɗabi'arsa a wannan fathu makka a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga masallaci ya shiga ka'aba zai shiga ka'aba ya karbi mabuɗan ka'aba domin a makaɗin nan masu lura da ƙur'ashawa masu lura da harkar masallaci harkar ka'aba da zanzan suna nan ɗaki-ɗaki ko dangi-dangi su usman ibn alha dangin su suke da haƙƙin lura da mabuɗan ɗakin ka'aba saboda haka yana mushriki yanzu annabi ya zamanto ne shugaban makka ya ce ina usman bin alha kawo mabudai ya kawo mabudin annabi ya buɗe ɗakin kaba ya tattura gumaka da ke ciki da sauran abubuwa da zane-zane da ke ciki na abin nan to amma da ya fito annabi sallallahu alaihi wasallam duk da akwai wani daga cikin sahabbai kuma na kusa da shi kamar ibn abi talib ya nuna cewa to yanzu abbas abdullahi dan abbas sa kenan da ya nuna sha'awar a bashi kiɗin ya haɗa da aikin da yake yi na shayar da alhazai tattalin ruwa domin alhazai kun san kuma duk abubuwa ne masu amfani wanda za a ce yanzu shi ne yake da haƙƙin ya tara ruwa wa alhazai tun da makka ba wuri ba ne mai ruwa ya sai da abin da yake so ya ba da kyautan abin da yake so ka san ba karamin samu ba ne to kuma ya ce to bayan wannan aikin a ba shi ma kiɗin yanzu ya zama to buɗe makka suna hannunsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a Allah ya umarni a yau mutane adalci saboda haka annabi da ke wannan ki ya bawa Usman ibn al to akwai irin waɗannan da muka rubuta ban da abin da muka ambata da kuma ma wasu daban waɗanda suke kyawawan halaye ne na annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam muna da lokaci ne ciyaman minti nawa yawwa haka nake so dama to nan za mu tsaya <laughs> muna fata Allah ya taimake mu na'am eh katimar kusan summarizing ne na abubuwan da muka ambata domin abin da muka ce shine fa inna lidawati ahammiyatan kabiratan wa makanatan aliyatan fil islam لأنها وظيفة من وظائف الأنبياء والرسل وآل الهدى والفضل من المقتدين بهم fil insi wal jinni da'awa tana da muhimmanci sosai tana da babban matsayi cikin musulunci saboda ita dawa wato babban aiki ne daga cikin ayyukan da manzanni ke yi cikin al'umma ba manzanni kawai ba ma'abuta shiriya wato ma maluma masu koyi da su suma babban aikinsu shine me shine da'awa aljanu suke ko mutane suke wa awwalul muqtadin bin nabi alaihi salatu wassalam hum sahabatu ridwanullahi alaihim sahabbai sune farkon wanda suka koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam cikin tahammuli ko daukan dawainiyar da'awa ko yin da'awa kamar yadda ya kamata faqad tahammalu mas'uliyata ad-da'wati min ba'dihi wa najahu fi dhalika sun dauki da wainiyar da'awa bayan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sun ci nasara cikin haka ba da tahalli bayan sun yi ado da sabri da hakuri sun mai da hakuri shine rigar sawarsu hakuri shine adon su wal akhlaqil hasana kuma sun yi ado da kyawawan ɗabi'u iz labudda lidda'i annaji saboda babu makawa ga duk wani mai da'awa matukar dai za a sifanta da cewa mai da'awa da ya ci nasara dole an ya halla da zalika ya zamanto ya adantu da kyakkyawar ɗabi'a ya zamanto mai haƙuri fi nafsihi ga zatinsa wani niyyati da niyyarsa wa sulukihi da sulukinsa fal akhlaqul hasanatu min al muhimma fi na jahil da'iya kyawawan ɗabi'u suna daga cikin abubuwa muhimmai game da cin nasarar mai da'awa kowa ne ne shi wa jazbin nasi ila dawatihi da kuma jan hankulan mutane zuwa gare shi Wata ta'assurihim bihi da kuma tasirantuwansu su da shi wa qabulihim lahu da kuma da za su karɓe shi wa lima yad'u ilayhi min al-haqqi da kuma karban abin da yake kira zuwa gare shi na gaskiya fa mata hasanat akhlaqu da'iyya kasura musafuhu a duk lokacin da ɗabi'un mai da'awa suka yi kyau kasura musafuhu masoyansa sai su yi yawa musafuhu masoyansa wa qalla mu'aduhu makiyansa kuma sai su yi kadan wannan yana nufin a cikin mutanen kirki fa sai a lura da wannan wa sahulat lahu al-umur al'amura sai su sauƙaƙu gare shi walanat lahu al-qulub zukata sai su taushi gare shi wa qubilat minhu nasaihu wal irshadat sai a karbi nasihohi daga gare shi da kuma wato wa'azuzuka ko shiryarwa da ke fitowa daga gare shi duk za a karba wa innahu la min al mushahad tabbas yana daga cikin abubuwan da ake muke gani da idanunmu annan nasa cewa su mutane idza lahazu min ad-da'iyati su'an fi akhlaqihi idan suka yi mulahazar mummunan al'amari ko mummuna cikin ɗabi'ar da'iya zammuhu sai su zarge shi wa zalluhu su ma kaskanta shi su walakanta shi ko a fili ko a boye wa nafarun nasu anhu su kore mutane ga barinsa wa tabarra'u minhu kuma su kubutar da kawunan su ko su barranta da gare shi kaufan min tabarrurihim bi akhlaqihi domin saboda tsoron wato kada su cutu da munanan ɗabi'unsa a sayi'a wa rubbama walau ba'aduhum ahlal dalali wa zaharuhum alaihi iyadan billah ta yiwu ma idan wasu rauni ya same su har ma su fifita matattu amma masu kyawawan ɗabi'a don ana samun mutum ɗan bidiya amma ya zama tana da kyawawan ɗabi'a ko kafuri ma to idan aka samu iyazan billah mai ilmi mai addini a zahiri amma kuma mummunan ɗabi'a ta wani a zuciyarsa ko a aikace yana iya fifita kafuri ko fasiki mai kyakkyawan ɗabi'a kan wannan ya rika jin yana son wannan domin mai mutane an dabiantar da su akan son wanda yake ta musu kuma haka ma yawo ko saboda haka sai a kiyaye wa fi nabi alaihi salatu wassalam alqudwatul hasana fi majalid da'watil islamiyya akwai abin koyi sosai game da annabi sallallahu alaihi wasallam a fagen da'awa ta musulunci faqad kanat siratuhu sirar annabi sallallahu alaihi wasallam ta kasance wa hayatuhu da rayuwarsa madrasatan wata irin makaranta tarbawiyatan irin ta tarbiyya khuluqiyatan irin ta ɗabi'a wa sulukiyatan irin ta suluki azimatan babba fama min mawqifin babu wata matsaya ko wani matsayi au ko wani huruci ko wani kauli Aufilin ko wani aiki da yasduru minhu da zai rika fitowa daga annabi sallallahu alaihi wasallam illa wa huwa bai na thanayahu sifatan akhlaqiyatan hamidatan tahalla biha sallallahu alaihi wasallam babu wani aiki na annabi ko wani mawkifi na annabi ko wani aiki na annabi face za sai kaga cewa yana ɗauke da kyawawan ɗabi'u wato tare da shi wala gharwa fi zalik ba wani hakan ba wani abin mamaki bane idh huwa alaihi salatu wassalam saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam akmalun nasi khuluqan wa dina ya fi kowa cika a fagen kyawun ɗabi'a ya fi kowa cika a fagen addini da yadda mutum ya kaga kyawun ɗabi'arsa annabi ya fi shi kyawun ɗabi'a da yadda mutum ya kai ga siffanta shi wani mai addini ne annabi ya fi shi kasancewa mai addini هذا وصلى الله وسلم على wa محمد wa اله wa mantar تبعهم باحسان الى يوم din. ni ma na gode maka ciya da kake karanta madalla alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah yan uwa na tabbatar da ba ku gaji ba na tabbata ba ku gaji ba ta wannan paper ita ce fefar jagoranmu almajirai da maluma na wannan kungiya malam ibrahim jalo jalingo doktor wadda ya shirya ta ne saboda waɗanda Allah ya ɗora mai jagorancin su malamai ya samu su sifantu da ɗabi'a irin ta alkur'ani da halaye na gari modibo min Allah ne gollal kishi da su damma sirri ɓeydanma bangare duniyaru ila e lahira. sabban ɗerewol wallahi jabi inde mum ɗerewol jabi inde mun yan uwa wallahi takarda pepa ta karbi sunanta kuma takarda ta gwada matsayin mai ita na tabbatar da ni kan na samu in ku samu ba ni na samu ilimi mabubugar da zan je in yi ta kokari karantarwa kuma ni na gode ma Allah da bai jarrabe ni ba ni zama cikin wasu mutane da ka jin irin wanga majalisi ai tibe na ko wasu manya na yi asara irin wannan majalisin na gode ma Allah da ya mini baiwa ni halarci wannan paper saboda ni ba ku ba karatun fefan nan da ayoyin da aka ja sun zama mini kamar yadda umar aka ja mai wa ma muhammadun illa rasulun kad khalat min qablihi rusul yayi mamaki ya aya ta fi ga hankalinsa saboda damuwa to sai ni ji kamar waɗannan ayoyin da aka ja cewa wa bi ma rahmatin min Allah linta lahum walau kunta fazzan galizal kalbi lan faddu min hawlik sai da ji kamar aya kamar yau ta sauka da haka yan uwa muna godiya ga malam Allah ya kara mai daraja da ɗaukaka ya sa wannan abin cikin mizanul hasanat nashi ya haɗa mu da shi aljannar da dausul a'la ranar tashi alkiyama kuma wallahi kungiyar mu yi sa'a mun yi sa'a Allah ya yi muna arziki mu gode ma Allah yan uwana samun maluman da suke sane sani kuma ba irin namu na karo-karo ba na a ɗan gangamo a gangamo ba a sani na hakika to wallahi wannan ba ƙarmin nasara ba ne kuma Allah ya ba ƙungiyar mu muwafaka da alkhairi cewa maluman ta du'atu su daidai a tara a ba su ilimi sai a jefa su cikin al'umma saboda a samu abin nan da aka ɗora su a kai nai su kai shiga ga al'ummar duniya wannan ba ƙaramin sa'a Allah ya muna da wannan ƙungiyar Allah mun gode maka ka amfane mu da ganima da kai mu na duniyar mu da lafiyar mu akramaka Allah jazakumullahu khairan wa baraka lakum fid dunya wal akhirah sannan yanzu mai karin bayani akan taifa doctor abubakar abdullahi Kiro, babban malamin da ya rayuwa ta cikin da'awar musulunci tun yana yaro tun ana hawan dogon baro a gawo jina-jina kila inda an ɗauko muku lokacin da ya fara shiga Nijar yanzu ba ku aga shi ne ubangiji ya raya shi tare da rashin lahiyoyin da ya karo da su da haɗurra da abubuwa amma dai duk alhamdulillah Allah rayuwa albarka ya kawo yau kuma bisa ga waɗannan ayyukan na addini na faɗa muku wata rana da ce ƙungiyar izala sai ta kai addini har makka ni tashi ni gyara kan ba sai shi Allah bai kashe ni ba sai da ni gane yana wa'azi cikin gari makka yana kafa ƙungiya shi yasa an kace iyyakum wa hirasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah sai ni ga abin nan da faɗi ni mai inkari yayi hankuri sai gashi Allah ya gwada min gashi yana jagora a kafa kungiya an ba su certificate ta su kafa kungiya izala cikin garin Makka abin da ya faɗi can ya gaskata ko bai gaskata ba a karmakan lahu muna godiya Allah shi maka jagora ga abin da za ka yi ma karin bayani akan wannan fifan mai albarka barakallahu laka wa alaina jami'a أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين shugaban wannan majalisa ta Najeriya gabaki ɗaya, don majalisa ce ta masu tafsiri da limanci da alarammomi da 'yan agaji shugaban majalisar malamai a doktor Profesa Tabban a Ibrahim Jalo Jalingo shugabanmu da zai shugabanci wannan majalisi a shek Aliyu Adam Bunza Imam shugabanmu na state da girma matawalle daraktan agaji manyan malamai da suke high table farfesa mahmud argungu da sauran jama'a participant mahalarta assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shi wanda ya wannan fefa ba mu iya ba shi taskiya mu ce ya yi aiki da ita domin kowa na ƙoƙari ne amma dai a yau ko kuma gobe matukar ba akwai sabis ko ka je masaukin shi ko ka yi mai waya don ka yi fatawa ka na ɗan wannan ƙungiya ko ka tare shi don wata magana ta addini za ka gane yana da kyawawan ɗabi'u duk wani mai kujera irin tashi Najeriya ba ka gittawa kusa ga kujera te ba ka zuwa masauki ne ka ce da ya kana son gani ne ko gidan shi protocol ya yi yawa shi ba da wannan protocol bai da wani mai karɓar mai wayoyi sai in ya ba da izini a bashi bai da in tana da ne ka bugo ya ɗauka ya baka amsa ya ruhe ta yadda kuma wallahi a bagirin ilimi ya kai amma an ka gamu da shi babu izza haka muke tare a duka ko'ina a Najeriya da Afirka ne don haka da ya yi muku fefa ba wai ya yi mana fefan nan shi daban ba shi wadda ya yi muku fefa ga haka shi ma yake so ya ɗaba kata Allah ya saka maka da alhairi amma ku bari gaya muku gaskiya ba mu da ciyo a izala yau a Najeriya wadda ta wuce muna rashin lura da wannan fefa. Ba mu da kishirwar wa'azi, ba mu da kishirwar malamai, ba mu da kishirwar masallatai, ba mu da kishirwar wuraren ibadat. Wallahi matsalar mu yau shi ne mu cikin mutane. akwai rauni ga ma'anar wannan fefa mu cikin gari ƙauyukanmu abinda ma zan iya tabbatar muku tsakani da Allah haƙurinmu ma yana da rauni sosai in ma akwai shi ɗin baka yi hankuri da ɗan uwanka na addini ba to ina ta ga mutumin gari wanda bai bai gane komi ba ɗan uwanka ma na addini ka gaza haƙuri da shi ka gaza nuna mai halak kyakkyawa ka ƙarfafe shi in ma zai bari ba ka yi son ya bari akwai wani bace cewa Allah ya sa ma ya ba izala to menene manhaja kenan shi yasa wannan dattijo salihi kila ma annabi alaihi salatu wassalam shine luqmanul hikima yace ma dan shi ya bunayya ƙinis salata wa amur bil ma'arufin Wani 'anil munkar wasbir alama a sabak inna zalika min azmil umur ya ci gaba da kalmomi har zuwa kalma bakwai zuwa tara ga da'iya wanda zai yi ma mutane wa'azi na farko ka zama tsaye da addini ka tsaye da sallah tsaye da sallah ko dole sai da iliminta kuma yace ka zama mai wa'azi wa amur bil wani wa nahy munkar kai umarni da kyawawan kai umarni da sanannen abu don harka wa'azi ba a cika cewa ka yi wa'azi a yi azumi ba da wuya ka ga aya ku yi wa'azi a yi sallah ku yi wa'azi da wuya haganta alkur'an sai a dunkule ta saboda bangaren da'iya ɓangare ne mai faɗi sai dai a ce maka to wa amur bil ma'arufin ya hada da maganganunka ya haɗa da ma'abincin da zaka ci cikin jama'a da tahiyarka da halayyarka da mu'amalarka da waɗanda suke sun gane sunna da mu'amalarka da masu adawa da duka yaya gaba ɗaya ma'aruf kuma wani ha'anin munkar ka yi hani da miyagun ayyuka amma bagire ne mai wahala zama mai wa'azi yana da wahala don haka wasu wasbir alama asabak ka yi haƙuri ga duk abin da ya same ka cikin wanga hanya da ka ɗauka doktor ya kawo muna ayatun farko kul hadihi sabili a da'u ilalla. ala basiratin ana wa mani taba’al, ala basiratin kowane akwai abin da ya kamata a dibiya za a zauna da shi ya za a yi mu'amala da shi dole kowane sai ka diba kuma da aka ce ka yi haƙuri ba an ce ka yi haƙuri shekara goma ya isa ka ci ayi to na yi haƙuri na a ana nun haƙurin na haka mutu cikin fefan nan ya yi magana akan kada ka wulakanta mutane yana cikin makarim halal shi ne wala ta sa'ir haddaka linnas da wannan dattijo ya faɗa kada ka dinga kau da kanka ga mutane kana nuna musu banza ne domin akwai abin da kake son ka ɗora su gare don kai ku a baka wani abu shine a gafarta ma don haka duk lokacin da za ka yi wa'azi yana cikin halaka naka ka duba ka ga menene manufa abin da kake son ka ɗorasu su a kan shi sheik abubakar mahmud gumi ya shiga da ni haɗakin shi ya yi mini wa'azi sai da na yi kuka kuma aka tashi sai ni ga ya ɗauko radul azhan zai duba sai ni ce malam ba kai ka rubuta wannan littafi ba ya ce ni ne rubuta shi a to nazari na mi ya a o oh. don haka duk ƙarfe tara wanda duk ya san Sheikh Abubakar Muhammad Gumi tara na safe a Ramadan bai attendin kowa zai tsaya ya duba ariyar da zai yi tafsiri a Raddul Azhan din da shi ya rubuta shi da kansa kenan mai tafsiri malami bai bukata ya yadda wai shi ya sha ya koshi ya wadatu la kullum ka ɗauka kana da wani sashe na ɗalibci cikin iliminka kasa izza wallahi zai ka da kai babban makasudin wannan fefa ko daga cikin makasudinta makasid nata mu zama mutanen kwarai in muka zama mutanen kwarai za su gamsu da da'awanmu za su gamsu da mu don haka mu zan mutane masu gwadin mu likitoci ne na addini likita ka kare yana so ya ɗora ka yi maka allura ya maka wannan amma kai ba ka so kana ga ya kuntata maka kana buge hannun shi wani lokaci har da cizon likita wani lokaci da bugun likita amma bai ramawa abin da yake himmantuwa da shi ka warke sai kawar ke ya zo ya ce yaya abokina to haka ake son mu ɗabi'antu da hatta ka kama titi kana shan arake ku kuma ka lura da kwalta, al'adar ƙasa da yanayin mutane to yanzu gaba ɗaya wa mu wa mu ne muke duka junanmu ba ma mutanen gari ba bakin masallacinku na hamsu salawat ko na juma'a ko makaranta ko mazaunarku ta ahli sunna nan za ku yi ta gaddama ku yi ta dukina wani ya kasa tsayawa a bashi dama ya kawo ayoyi da hadisai a fahimci manhoshi izala ma sai ka ji wani ya ce sanda ma ana izala mu muka yi ta balle ka dibi wanga cin mutunci yanzu ba ayinta babu makarantu an bar wa'azi ne shi ya rahwa shi amma kuma yana so ya ɗau guduma ya wanke ƙwaƙwalwa waɗanda ke kusa da shi su cire ruhin ta ma'aran ka ɗauko faifan wani mai wa'azi ka aje gaban mutanen da wasu 'yan izala ne wasu ma ba 'yan izala ba ne ka yi ta zuba illoli ne baka kawo aya ba baka kawo hadisi ba ko da likita abin nan lauya a kotu alƙali bai yadda sai ya ce wannan da ka kawo ɓannatai ya zo ya kare kanshi ‘yan jaridu duka yanzu haka suke yi in an tuntuɓi wannan ya faɗi ɓanna <clears throat> sai a ce a jemi wanda aka faɗi ɓanna tai a ce to ka zafa ‘yan siyasa haka suke yi amma kai ka baje faifai ka nakasa wani mai wa'azin kuma kai kila kilomita uku in za a yi wa'azin ba ka zuwa kilomita uku ba za ka je ba wa'inda suna cikin halayya wa'inda yake mu dakatar da su da gaggawa wannan fefa a je gida a dube ta ba ta buƙatar ta'aliki tana buƙatar a ja hankalinku ne na a karanta ta kuma mu canza halayyar mu wallahi yana da cikin abin da wannan fefa take so ta lura da mu shine tsayawa ga shari'a to akwai kuskure da yake so ya shigo a cikinmu dole a fitar da shi duk wata annabi sallallahu alaihi wasallam yake son ka kamar yadda wannan fefa ta nuna hukunci na Allah bai bai tausaya ma sai an yi shi domin kun karanta suratul nisa kun ga rikicin da aka yi mai haɗari a madina tsakanin ba Yahudi da musulmi sahabi kuma kuma gashi an yi sata wanda ya sata ga kuma musulmi ne sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma madina labari na hita da fatake ya shiga har farisa hasham ko ina to yanzu gashi an samu matsala wanga yayi sata ya kai ma bayahudi ajiya labari ya fara hita an gane kaya inda suke ana buƙatar a fito da ɓarawo gobe da rana katankar kowa shi gane shi in kuma aka fito da ɓarawon nan to musulmi ne fa kuma sahabin annabi ba yahudawa za su ci mutuncin mi musulunci har wasu daga cikin sahabbai sun yadda da abin da ya kamata gobe mu yi tsaye mu yi kariya don kada musulunci ya ji kunya gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sun shirya kuma dalilai da za su gamsar da annabi sallallahu alaihi wasallam musulmin gaba shi ya sata ba maki musuluncin gaba ya yahudi shi ya sata kuma har annabi ya so ya gamsu da fatar bakinsu Allah ya sako mishi da waɗannan ayoyi na suratun nisa ya ce wallahi shi ina gaya maka wallahi kakka koma shiga husuma don ka kare wani mara gaskiya don yana tare da kai babu bukata ne shi yasa babu bukata sai an kawo na dai gaya muku suratun nisa aka yi tija-tija kuma ta tabbata annabiyan miki yahudawa na nan a madina musulmi na nan ya tabbatar da musulmin ga abai da gaskiya ya faɗi saƙon Allah sai sa Allah ya ce wa bidhalika fada'u wastaqim kama umirta wala tattabi ahwa'ahu kakka bi son zuciya tun farkon kafa wannan kungiya an rubuta a constitution ɗinta la la ta'ata liman lam yuti yadda wai take rubuce liman lam yuti illaha azza haka take azza duka akan wanga alkawali muke kenan wane ne kawai gabanmu shari'a Allah shari'a ita ce mu. saboda haka wannan fefa cikin dalilanta akwai bukatar mu dubi shari'a sama da girman kowane mutum sama da kwaɗai makwaɗaici bai cika sharuɗin fefar ga za da yi ba ka da kana da kwaɗai kai dai mai baka shi an mutumin kwari wanda bai baka banzana to ya za a ko ka bi dokoki bai da za a yi ka bi shari'a kenan mai baka shi kenan magana ta ƙare wanda bai baka koma shi kenan ɗan iska na baya cikin makarim na don haka ya kamata in takaita a nan Abin da muke bukata a taimake mu majalisa ta jiha a shigar da wannan jawabi na doktor a gidajen rediyon mu ko da an gama taro kowa ya tafi gida kuma ya sake jin ta cikin tsanaki kuma za a shigar da ita a manara tv in allah ya don ga sunan bayan an ƙare duka kuma za mu nemi yadda za a yi ga intanet a jefa ta don mai son ya ciro ta ya sa yaro ne wanda ya iya lalura na ya ciro ta ka saurara cikin natsuwa kuma bayan abin da ka gani ka ji kuma gaskiya mun gode kuma mun gode maku Allah ya saka muku da alkhairi doktor Allah ya ƙara maka albarka ka haskaka mana gari da ƙasa wannan fefa da waɗanda aka yi duka baya sauran fefas za a ɗau dukkan matakin da ya dace kansu bi izinillah Allah ya saka da alkhairi sai kuma mun bi ka bashin hawaye wata fefa gobe su muna nema a ƙara juriya dai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Dr. Abubakar Abdullahi Kiro da wannan ta'aliki mai albarka mai jan hankali muna godiya Allah ya saka maka da alkhairi na fahimci ta'alikin ka shafi na uku ne ka tsaya a ji najihatu ta hataju ila sabrin wa husni shi shine ka ɗauki shekara uku na farko ka sake nana ta muna mun gode Allah ya saka da alkhairi inda dukkan yayi bayani cewa ba makawa ga wanda ke son ya ci gaba da da'awa da haƙuri da kyakkyawar ɗabi'a da lazimtar gaskiya da nisantar abubuwa na ɓanna da muggan halaye ya nisantar da kansa riya yi don a sani ko don a yabai wannan magana ce mai kyau gaban limamai da alarammomi da masu wa'azi saboda ni saboda duk abin da ka yi da nufin riya a san matsayinka a yaba maka to aiki riya zai tashi ranar tashi alkiyama baya da tasiri game shi ya jama'a duk hada-hadar da muka yi muka zo lahira ba mu same ta ba hasara ta girmama na biyu ya ce da su neman ji mutum ya ji yana so a yada sunansa wannan yana bayyana cikin ɗabi'un wani lokaci mutum yana so a ce wa'azinsa ya kai sunna tv wa'azinsa ya kai kaza kaza kaza kaza kaza ni ruwanka in garin ku dai Allah ya sanya mu wakka albarka mutum goma suka gane kayi arziki kwaɗayin sa sai ka kai wani matsayi ka bar damar da kanka don haka ya yi magana a akan nisanta muggan ɗabi'u mutu ya tsabtace kansa ya tanazzafa minal bahwa da kiyayya wa juna kun ga yanzu babban musiba ga da mala abakar gidan faɗi kiyayya siyasa ta taho ta kaɗa mu da kiyayya mu da muka taso tun babu siyasa. kun shekara talatin zuwa arba'in faɗi tashi kowane ƙauye kun shiga da jifa da kiɗe-kiɗe yau duk a dawo a kan bikin wani ɗan siyasa sai ya tuhu ya raba muku kai ya sa muku kiyayya ka yi gwammace ma kirista bisa ga wani ɗan mobili wannan akwai jan hankali a nan in dai har ɗan siyasa da ya yi boko ɗai bai yi addini ba yana iya mintenin ɗin karuwai da malumman duba da bokaye da ahli sunna da yan tasha da yan shaye-shaye maintaining nasu ya tafi da su don biyan bukata ta yi da Allah mu masu sunna alkitabu suna ba mu maintaining ɗan siyasa mu tafi da shi mu yi masallaci mu yi makaranta mu samu hajji mu samu mota da Allah ba rabu a junan mu ba da Allah bai kamata ba shi hawan ga boko raye bai addinin ko bai da hadisi bai da aya amma zai lallaba da boko na yayi wayo ya jawo karuwai ko kaga yana akarama kallahu bai hana gobe gurin malamin duba ya yayi ku ne ya yi wayo ya jawo maluman duba ya jawo bokaye ya yi maintainin nasu ya kai ga bukata ta da Allah dan uwa mista ku ba za ku yi maintainin din dan bokun ga ku yi amfani da shi ku yi makarantin da ko ba ku keci addinin ku ba don Allah da haka nan akwai bukatar daurewa mu kashi adawa tsakanin mu sannan da Allah ba kutuna musibar da da yau in kawa dan wanka nasiha shikenan ya zama sanadiyar adawa yau soyayyar mu ta zama cikin al'amarin dukiya wai wanda ka ji malam gida wanda bai ni bai san kowa ba sai wanda ya samu gare in bai samu gare ka baka bakin komi kuma an ce yana daga cikin alamar imani alhubbu fillahi wal bughd fillahi min awsaqi ural imani man ahabba lillahi ko wa ada lillahi wa mana lillahi faqad ta iman da haka don Allah abubuwan da aka faɗa na kiyayya bar sannan da hasada ma ita dukiya haka ne ta kuma ku yi laifi ba amma ya kamata a gyara to ranar da aka yi yakin badar dukiya ta fara aikin ta na kokarin rarraba kanun mutane tun ranar da aka yi yakin badar muminan nan na farkon da suka yi a cakwama ta fiɗa zuwa lahira tun gare su ya dukiya ta fara tasirantuwa da dan samu saɓani da jiho maganganu don haka ba ku da lahi don an ka kuna zanzari ga dukiya amma dai ku sani illar da take kawowa wajen rosa imani da mutunci da halaye na gari ba ɗan kaɗan na bari sai ku yi hattara Allah Ubangiji ya taimake mu mu kyautata waɗanga abubuwan da malaya karanta mu ni ka abin da zai ce a kan makallahu mai girma mutawallin digi na azama wanga ko na ta cikin watan shidda dinga a bai da fefa ga littahi a dora faidan mu mutane su santa ya kai ga kowa da kowa a mai shaitan littahi ta kaitacce sai a dora faidan mu mutane shi ya kai ga kowa da kowa Allah hitan yi ka kan ya kai da kwamitin ka yan uwa muna godiya muna godiya kwarai muna godiya muna godiya Allah ya sanya albarka Allah ya amfane mu da wannan namu kuma insha Allah wannan za mu dakata ina mai mika makurufin ga wato malam ahmad koko domin kaddamar da abin da aka gare mu assalamu alaikum Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar